فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادوة وأن مسلاتي متار البركة مسلاتي واللغة لكي ke nan بوتي أجار بوتي أو أن يمتي a wannan yau 26 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi talatin da 1439 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna nan cikin tafsir surati taha kuma yau shine ranar jajibere na wannan shekara muna fatan Allah ya mana jagora duba da cewa akwai inda muke so a ce karatun ya kai kafin rufewa za mu yi haƙuri da an su tambayoyi a masu tambayoyi sai su yi mana afuwa bismillah mala جاءك آية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى الله سبحانه وتعالى يقول فأتياه ku isa faƙula ku ce masa inna rasula rabbika mu lalle manzanni ne biyu na ubangijinka fa'arsil ma'ana bani isra'il don haka ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'adhibhum kada ka azabtar da su ina ka bi ayatin min rabbika haqiqa mun zo maka da aya daga ubangijinka wato mu'jiza wassalamu salamu man ittaba'a al kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kazzaba wa tawalla kuma lalle mu an yi mana wahayi cewa dabbas azaba ta tabbata ga wanda ya karyata kuma ya juya baya Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun da cewa su karasa su isa wajen Fir'auna su isa masa da wannan sako sakon kuwa shine su faɗa masa inna rasula rabbika ce mu manzanni ne na ubangijinka kuma ga abin da ya aiko mu gaya maka fa'arsil ma'ana bani isra'il ka saki banu isra'ila da kake tsare da su waɗanda kake azabtar da su kana gana musu azaba kana wahalar da su shekara da shekaru to yanzu mun zo daga Allah kuma Allah ya gaya mana ka sake su ka kyale su tare da mu wala tu'azzibhum ka daina ci gaba da musu azaba ina ka bi ayatin min rabbika lalle mun zo maka da aya ita ce mu'jiza wacce take tabbatar da cewa mu manzannin Allah ne zuwa gare ka kuma take tabbatar da cewa kai ba Allah bane ba abun bauta bane sannan kuma mu'jizar tana tabbatar da cewa Allah shi kadai ne abun bauta shi ya wajaba a bautawa Wasalamu ala man ittaba alhuda kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya assalam shi ne kubuta daga dukkan wani abin ki kubuta daga sharri kubuta daga cututtuka kubuta daga dukkan wani abin da dan adam yake ki da kuma karramawa annabi Musa alaihi salam yake gaya aka umarce shi ya gaya wa fir'auna shi da dan uwansa haruna anan assalamu assalamu anan ba gaisuwa bace ba ana nufin annabi Musa da dan uwansa Haruna sun an umarce su su gaishe da Fir'auna bane ba gaishiya bace domin gaisuwa tana fa ana yin ta ne a farko ba a tsakiyar magana ba wannan kuma cikin tsakiyar magana ta zo saboda haka za ta zama gaisuwa ba kamar abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya rubuta wa Herakl azimin rum shugaban rumawa takardar da ya rubuta masa a ciki yake cewa aslim taslam ka miƙa wuya sai ka kubuta to shine wannan ma'anar assalamu ala man ittaba alhuda ka miƙa wuya sai ka samu sai ka samu ainihin kubuta daga daga azabar Allah ma'ana duk wanda ya bi shari'a da muka zo da ita to wannan shi ya kubuta daga fushin Allah shi kuma ya kubuta daga azabar Allah anan kamar suna yi wa kamar suna nuna wa fir'auna ne cewa yabi da annabi Musa a.s. ya zo da shi na shirya. wato suna nuna masa cewa abin da annabi Musa a.s. ya zo da shi da ɗanwansa uwansa Haruna ne shirya. kuma idan yana so ya kubuta to ya bi wannan in yi haka to ya kubuta in bai haka ba to ba zai samu wato kubuta daga azabar Allah da fushinsa ba wasu malamai suka ce yayin da mutum zai rubuta takarda zuwa wani mushiriki wani wanda bai imani da Allah ba kuma yanzu zai rubuta masa sallama to suka ce ya kamata ya rubuta wassalamu ala man ittaba alhuda wato aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a sun ce haka yazo a cikin sahihaini littafin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rubuta takarda zuwa herakl shugaban rumawa wanda a wancan lokacin kirista ne nasara ne ba abin nan ba musulmi ba ne ya rubuta masa ya ce da shi a min muhammadin rasulillah ila herakl azimin rom daga muhammadu manzan allah zuwa ga herakl shugaban rumawa salamun ala manittaba alhuda ce aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya suka ce to kamar haka ne duk wani wanda zai rubuta sallama a cikin wata takarda ga wani wanda ba musulmi ba to sai rubuta masa irin wannan siga salamun ala man ittaba alhuda anan a takaddar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe ta a farkon takaddarsa saboda haka take kamar a matsayin gaisuwa amma kuma gaisuwa ce da take kunshe da addu'a da kuma kira zuwa ga yi imani da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan an yi imani da abinda ya zo da shi to sai a samu kubuta amma anan a cikin maganar sa annabi Musa annabi Musa alaihi salam da shi da Harun abinda Allah ya ce su faɗa masa wassalamu ala man ittaba huda anan ba gaisuwa ake nufi ba anan ana masa ishara ne zuwa ga cewa abinda suka zo da shi dinnan shiriya ne in kuma yana son ya kubuta ya samu kansa to sai ya zo ya bi wannan abinda suka zo da shi ya imani da shi inna qad uhiya ilaina lalle mu haƙiƙa an mana wahayi annal azaba ala man kazzaba wa tawalla cewa azaba ta tabbata ga wanda ya ƙaryata ya kuma bada baya wato azabar Allah wadda ba za ta ƙare ba azabar Allah ta dindindin wacce ba za ta yanke ba ta tabbata ga dukkan wanda ya ƙaryata abinda muka zo muna kira zuwa gare shi na tauhidi da yi wa Allah subhanahu wataala da'a da ansa kiran manzansa duk wanda ya karyata wannan to azaba ta tabbata gare shi kuma azaba ce wacce ba za ta yanke ba azaba ce mai dorewa har abada wata walla kuma ya juya baya ya bijirewa abinda muka zo da shi na gaskiya anan akwai shi ma ishara nuni ga shi fir'auna akan cewa ya guji karyata annabi Musa a.s. tun ma ba su ji abinda zai faɗa musu ba tunda a yanzu anan farko-farkon gabatar musu da sakon Allah ne da suke gabatar masa da sakon Allah ne da suke yi ba su ji shi ra'ayinsa ba ba su san zai karba ko ba zai karba ba to amma ba za su ga fara gaya masa mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ya ki karba ya karyata ya juya baya bijire ga abin da zai biyo ba shine azabar Allah za su tabbata a gare shi to zaka suka fara gaya masa wannan domin idan har wato suka bari sai ya faɗi ra'ayinsa na ƙaryatawar sannan suka faɗi wannan to zai zama kamar sun wato kalubalance shi ne ko kuma sun gaya masa wata bakar magana a ce sai da suka ce ƙarya kuke yi sannan suka ce to azaba ta tabbata gare ka to a lokacin sai ga kamar sun kalubalance shi ko sun gaya masa kakkausar magana to amma sai suka fara gabatar da sakamakon wanda ya karbi shiriyar da kuma sakamakon wanda ya bijire wa shari'a tun ba su ji ra'ayinsa ba don haka yanzu magana da suke ba zai ce da shi suke ba tunda ba su san ra'ayinsa ba shi ya karba ne ko ya ki karɓa ne saboda haka sai suka fara gaya masa wannan suka ce masa assalamu wassalamu ala man ittaba al-huda inna qad uhiya ilaina annal al'azaba ala man kazzaba wa tawalla saboda haka tun daga nan zamu fahimci irin tattausar wato murya da harshe da suke masa magana da ita ba su yi masa magana da kausar murya ba ko kausan harshe sun bi hanya wacce za ta sa idan har mai sanya karbi shari'a ne zai karba ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin littafinsa badayul fawaid yake cewa fadar annabi Musa alaihi salam da ya ce ala man taba alhuda ce wannan ba gaisuwa ba ce falaisa bi salami tahiyya wannan ba sallama ce ta gaisuwa ba domin sallamar domin inda sallama ce ta gaisuwa to ita za ta fara yi ba ba sai sun fara magana ba sannan su faɗe ta wacce wannan dai labari ne tsantsa suke gaya masa suna gaya masa tsantsan labari ne cewa wanda ya bi shiriyar Allah subhanahu wataala ya karbi shiriyar da annabawa suka zo da ita to shi yake samun cikakken aminci amma wanda ya saba ma wannan shiriya ba zai samu ba domin a yadda a yadda sigar take yadda alqur'ani ya koro maganar fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika farkon abin da su fara gaya masa inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'il wala tu'adhibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik sannan sai kace wassalamu ala man ittaba huda magana ta zo nan sai kuma ka kara inna qad uhiya ilaina anna al-azaba ala man kazzaba wa tawalla kaga magana wassalamu ala man ittaba alhuda ta zo a cikin tsakiyar maganar su ne ba a farkon maganar su ba ba kuma ƙarshen maganar su ba saboda haka ba za ta zama gaisuwa ba wataƙila da ta zo a ƙarshe a ce wataƙila gaisuwa suka yi masa ko a farko a ce gaisuwa suka yi masa to ba gaisuwa ba ce ce kawai dai labari suke gaya masa cewa kukuta da samun kukuta daga azabar Allah da fushinsa tana tabbata ne ga wanda ya bi shiriya ce kamar wannan suna jan hankalin fir'auna ne suna kwadaitar da shi tunda kowane mutum kowane rai zai so a ce ya samu kubuta ya samu kubuta daga dukkan abin ki ya samu kubuta daga dukkan abin da zai cutar da shi wannan wani abu ne da kowa yake so to suke gaya masa cewa tunda har kana kana son kubuta to ga abin da zaka yi ka samu kubuta shine ka bi shiriya ibn al-qayyim yake cewa ka duba ka ga irin yadda aka koro waɗannan jumloli ka duba yadda aka tsara wannan magana ka duba yadda wannan magana ta zo cikin tattausar tattausan harshe wanda yake mallakar zuciya ya mamaye ta da kyansa da kuma laushin da yake tattare da shi tare da girmansa yace sun fara masa magana da cewa inna rasula rabbika lalle mu manzannin ka ne anan kamar suna gaya masa cewa mu ba mun zo ne mu ja da kai akan mulkin ka ba ba mun zo ne mu nuna lalle ka sa mu cikin harkar mulkin ka ba mu ma mu yi tarayya da kai ba a'a mu dinnan da ka gani bayi ne na ubangiji da ya aiko mu kuma ya umarce mu ubangijin ka shi ya aiko mu zuwa gare ka kuma ya umarce mu anan suka ce ka domin ya san cewa wannan maganar babba ce ba magana ce tasu ba kamar kai ne ka je gurin wani ka ce to mai gidanka ne ya turo ni ce mai gidanka ne ya turo ni ba yana nufin shi ba mai gidansa bane a tunda yace mai gidanka yana nufin mai na mai gidanka to amma dan dai ya ɗauki magana da girma sai ya gaya masa haka saboda haka su ce masa ka ne ya turo mu wajen ka? sannan kuma suka gaya masa cewa ya saki banu isra'il waɗanda ya kama yake azabtarwa yake zaluntar su wanda a nan ma akwai adalci a ciki wanda zai zo ya gaya maka gaskiya ya ce kana cutar da wasu kana zaluntar su don haka ka daina zaluntar su ka ba su haƙƙinsu a nan ba abin da ya nema daga wajenka illa adalci saboda ka nan ma bai zo da wata niyya mummuna ba bai zo da wani mugun nufi ba ya zo ne domin ya tabbatar da wani adalci da kai ma idan ka tabbatar da shi za ka ji daɗi sannan kuma sai suka ba shi a labarai guda uku na farko farji na ka bi ayatin min rabbik hakika mun zo maka da aya daga ubangijinka wato mun zo da da hujja saboda haka in ma zaka ce mu makaryata ne in ma zaka ce mu yan damfara ne ko mun zo ne kawai da da sigar mu manzannin Allah ne alhalin ba haka bane to abin ba haka bane ga aya mun zo maka da ita kuma a shirye muke in kana bukata mu nuna maka saboda haka sun zo masa da abin da ya tsayar masa da hujja cewa su manzanni ne daga Allah ba shi da wani abu da zai iya yi in ma dai ya saurari abin da suka zo da shi ya bi su ya yi da'a ya zama cikin waɗanda suka shiryu daga nan ya samu aminci wannan magana ta su ta samu gare shi wassalamu salamu man taba alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya ko kuma ya karyata su ya juya baya ya bijire musu to nan kuma ya sani cewa azaba ta tabbata annal azaba ala man tawalla man kazzaba wa tawalla azaba ta tabbata ga wanda ya karyata ya ya bada baya saboda haka zamu ga ayar ta kunshi abubuwan da suke sune abin da yake bukatar ajiyar da fir'auna a lokacin na farko a masa insafi wato a neme shi yayi insafi yayi adalci ya rike wasu waɗanda ba ba haƙƙinsa bane ya rike su yana musu azaba su ne banu isra'il sannan abu na biyu kan ji ina ka bi ayati min rabbik mun zo maka da hujja daga ubangijinka saboda haka wannan wato tsayar masa da hujja ne ta yadda ba zai zama yana da uzuri a gaban Allah ba cewa bai gane ai da gaske su annabawan ne ko ba annabawan bane manzanni ko ba manzannin bane gashi sun zo masa da aya ga ta nan ya gani sannan kuma magana su ta uku shine sun gaya masa cewa ga hanyar da ake bi a samu shirya ga kuma hanyar da ake bi a haɗu da azabar Allah saboda ka shi yanzu ya rage nashi ya zaɓi wannan ko ya zaɓi wannan saboda ka magana ce a aya ce wacce take ko ayoyi ne waɗanda suke sun kunshi sun takaita dukkan saƙo da ya kamata ya je kunnen fir'auna a lokacin saboda ka sun tsayar masa da komai a nan za ga a cikin ayar Allah ce wa salamu ala man ittaba al-huda can kuma inna qad uhiya ilaina an al-azaba assalam din an ce aminci amma ba a ce aminci a nan duniya ko a lahira ba an bar shi haka a sake Dan ya haɗe amincin duniya da lahira duka zaman lafiyar mutum shine bi Allah in yana so ya kubuta daga dukkan wani abin ki a rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira to babu abin da zai iya samu wannan sai bin Allah subhanahu wataala sai bin abin da annabawa suka zo da shi yayin da mutum ya zabi ya bi wannan hanya to shine wanda ya zabi ya zauna lafiya da Allah subhanahu wataala rayuwarsa ta yi kyau a duniya ta yi kyau a lahira shi yasa sai ba a ce wassalamu fil akhirati ba sai ka bar shi haka wassalamu dan ya kunshi duniya da lahira sannan azabar ma sai ka ce qad uhiya ilaina annal azaba ba a ce a lahira ba dan ta kunshi azabar duniya da ta lahira sauraka wanda ya ƙi ya bi shari'ar Allah ya ƙaryata abinda Allah subhanahu wata'ala ya ku annabawa da shi ya ƙaryata manzannin Allah to ya sani cewa wannan shi ya jawo wa kansa dukkan azabar da za ta same shi da wahalalin da zai shiga da kuncin da zai shiga duniya wanda na lahira ya fi ya fi wannan to shi ya saya wa kansa saboda haka sai aka bar abin a sake ba tare da an yi masa kaidi ba shi yasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula inna fi zalika al'ibrata liman yakhsha Allah ya kama fir'auna da azabar maganarsa ta ƙarshe da maganarsa ta farko maganarsa ta ƙarshe ma alimtu lakum min ilahin ghairi maganarsa ta farko ana rabbukumul a'la sai ubangiji ya kama shi da wannan ya kama shi ta hanyar dilmiyar da shi a duniya cikin ruwa sannan kuma ya je lahira ya shiga azabar Allah Allah ce inna fi zalika al'ibrata liman yakhsha lalle a cikin wannan akwai izna ga wanda suke tsoron Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inal jahima hiya al lalle wanda ya dagawa kuma ya fifita rayuwar duniya to wannan jahannama ita ce makoma haka nan Allah ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla ina na gargade ku wata wuta mai ruruwa mai huruwa la yaslaha illa al-ashqa babu mai shigar ta sai lalatacce wanda ya fi kowa lalacewa allazi kazzaba wa tawalla wanda ya karyata ya kuma juya baya haka nan Allah ce fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla bai ba da gaskiya ba ko bai salla ba sai dai ya karyata kuma ya juya baya saboda ka wanda ya bijirewa Allah subhanahu wataala ya karyata annabawa wannan shine Allah subhanahu wataala ya tanadar masa da azaba to duk wanda yana daga cikin maganar da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alayhi salam da Harun alayhi salam su isar su isar da ita ga Fir'auna Ibn Abbas an ruwaito da gare shi yana cewa hadhihi arja ayati lil muwahhidin li'annahu lam yukaththibu wa lam yatawallaw ce wannan ayar da kace inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kadhaba wa tawalla lalle mu an mana wahayi cewa azaba ta tabbata ga wanda ya karyata ya kuma juya baya abdullahi dan abbas ya ce to wannan ayar ita ce tafi kowace aya sanya tsammani a cikin zukatan masu kadaita Allah wanda suka mutu da tauhidi sun mutu ba tare da sun karyata Allah ba ba kuma tare da sun juya baya ba to kuma an ce azabar tana tattare ne ga wanda suka karyata suka suka da baya saboda haka wanda zai mutu da tauhidi kaga ya mutu ba tare da wato ya karyata ko ya juya baya ba to kaga shi ba zai ji cewa a wani azaba za ta same shi ba saboda haka wannan aya tana sawa wato dukkan wani mai kadaita Allah wani kyakkyawan fata da sa tsammani daga samun daga samun rahmar Allah da kuma kubuta daga azabar Allah tun daga farkon kissar har zuwa nan babu wata sura da ta gabaci wannan sura da aka yi magana eh, kisar annabi Musa irin wannan wato abubuwan da suka zo a cikin kisar annabi Musa tun daga farkon surar har zuwa wannan ayar babu wata sura da ta zo da su a cikin surorin da suka gabaci wannan sura ta tsaha sauraka ita ce farkon sura da ta ambato waɗannan abubuwa tun daga maganar Allah subhanahu wata'ala tare da annabi Musa alaihi salam da irin abin da annabi Musa ya bukata da abubuwan da annabi Musa Allah subhanahu wata'ala ya gaya masa yayi masa duk waɗannan ba su zo ba a sauran a sauran surori sai a sai a wannan sura to nan maganar annabi Musa da aka umarce shi ya isarwa da Fir'auna ta ƙari kuma sai aka nade mana dukkan wani abin da yake tsakanin wannan umarni da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa da Haruna da kuma ansa da Fir'auna zai bayar sai kawai aka gaya mana cewa ga abin da Fir'auna yake cewa na'am qala samawwallahu ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada قال قال فما بال القوم الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ألا شي قال فمن ربكما يا موسى فرعون يجي وانيني أبنجي جنكما كما وانيني كما أبنجي جنكما يا موسى qala rabbu na a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada yace ubangijinmu shine wanda ya bawa kowanne abu halittarsa wato surar halittarsa thumma hada sannan ya shiryar da shi qala fir'auna yace fama balul qurunil ula to menene halin da al'ummomin farko suka kasance a ciki qala ilmuha inda rabbi yace sanin wannan yana wajen sanin su yana wajen ubangijina fi kitabin cikin lauhin mahfuz la ya yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya ainihin jahilta kuma baya baya mantawa kamar da muka ce an nade a wato kissar da kai mai sauraron kissar zaka iya karasawa da kanka can Allah cewa ya fa'tiyahu faqula ku je ku gaya masa Allah ya gaya musu abin da za su faɗa masa inna rasula rabbika fa arsil ba'da wanda duk Allah ne yake ga musu ku je ku ga masa wannan to sai aka nade maka labarin cewa ga su nan yanzu sun taho sun shigo wajen fir'auna ga su sun tsaya gaban sa ga shi sun ga masa duk waɗannan maganganun tunda ba a gaya mana cewa ga shi sun zo tunda in aka ce za a gaya mana su zo maimaita abin za a kuma yi to qur'ani kowa yana tattare da hikima saboda ka tunda an gaya maka abinda aka ce su faɗa to kawai ka kaddara a zuciyarka a ranka cewa sun je sun faɗa ɗin yanzu abin da kake so ka ji da suka je suka faɗa masa ɗin mai shi kuma ya ce sauraka sai aka daɗe maka duk waɗancan bayanan kawai sai aka ce ƙala famar rabu kuma ya musa sun je sun faɗa masa shi kuma ga abin da ya fuskance su da shi nan ce ƙala sai ce famar rabu kuma ya musa to wane ne ubangijinku wane ne kuma ubangijinku ya kai musa wato da farko sai ya haɗa su bin man kuma da annabi Musa din da Haruna sannan karshe kuma yace ya Musa sai ya kebance Musa da kira da farko ya gaya musu haka saboda nan Allah subhanahu wataala ya kaito mana abin da ya faɗa don musancewa cewa suna tare tunda daman tare aka ce su je sun je gaba daya to amma annabi abin nan fir'auna daga karshe ya ce ya Musa wanda yake nuna maka cewa annabi Musa alaihissalam shi ya jagoranci bayanin daga shi ya bayani wannan ah, bayanin da annabi Musa ya yi ya nuna cewa Allah ya karba addu'ar sa can ya ce kan uti ta ya Musa ya karbi wannan addu'a tashi na cewa wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli daga shi ya je yayi bayani kuma daga yadda za su shigo ma cikin fada za a iya fahimtar cewa waye a gaba waye shugaba duk da cewa harun shine shugaba ya shine shine babba a shekaru to amma yadda suka fuskanto shi fir'auna zai fahimci cewa haruna ya rako annabi musa ne alayhi salam asalin sakon na annabi musa ne alayhi salam shi haruna ya taho tare da shi ne domin ya domin ya karfafe shi ya taimaka masa a cikin isar da wannan sako saboda haka ya kaddamar masa da wannan kira ya ce ya musa haka daga yadda suka shigo da yadda suka yi magana da shi shi fir'auna zai fahimci wannan kuma annabi Musa alaihi salam sananne ne a wajensa tunda anan ya girma ko dai a wajensa ko a wajen babansa a bisa tunanin ko shi ne ko ko a ubansa ne wanda wanda annabi Musa yanzu ya zo ya samu saboda akwai cikin malamai waɗanda suke ganin cewa kafin wato bayan annabi Musa ya bar nan kafin ya dawo shi wancan fir'auna uba wanda shi yayi yanke yanken yara da farko shi ya ka dokar yanka yara to shi ya mutu saura kaɗansa ya ya karɓi mulki ya gaji mulki to tunda kowa fir'auna ake ce masa fir'auna za a ci gaba da cewa akwai daga cikin malaman da suke ganin wannan suna ga cewa shekarun ma da aka ɗauka duk za su nuna haka shekaru daga lokacin haihuwar annabi musa har zuwa girmansa tunda ba a bashi manzanci ba sai da kai arba'in to kuma kuna jin cewa tun kafin a haifi annabi musa dokar take ana ta yanka yara kaga wajen shekara arba'in da haihuwar annabi Musa ma to shi yasa suke ci ganin cewa kuma bayan abin nan ya yi tafiya ya dawo suke ganin cewa ya zo ya samu dan ne amma ya gaji wannan bakin mulki an ci gaba da abin da ake yi shi yasa zamu ga a cikin a cikin suratul suratul araf shi shi fir'aunan da yazo ya same shi yana ta sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun sanuqattilu abna'ahum kamar da baya kisa kamar yana cewa za mu ci gaba da kashe 'ya'yansu wato abinda ya gada zai ci gaba da yi zai ci gaba da kashe 'ya'yansu ‘ya'yansu maza ya kyale matan tunda ai abinda yasa sa abinda ya sa suka ɗauko wannan policy ɗin na su kashe ‘ya'ya maza kamar da muka faɗa tsoron kada banu isra'ila su yi yawa in suka yawa kamar yana ga alamun cewa za su iya masa gore nan gaba su kwaci mulkinsa saboda ka yi ɗauko siyasar su kashe mazan tunda dai mazan su za su yaki su za su fito su yi boran har a samu karfin da za a kwaci mulki to bari ya kashe su so kuma matan ya bautar da su shi yasa banu isra'il bayan bayan annabi musa ya zo ya karbe su a ya zo musu da wannan da wannan sako suke cewa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cutar da mu kafin ka zo bayan ka zo ma kuma an ci gaba da cutar da mu wanda wannan dai yana nuna maka irin korafi na na bayhudi ya bari ya ga me me Allah zai yi amma har ya ya fara korafi cewa ka zo din ma gashi an ci gaba da cutar da mu to shine anan yake cewa wane ne ubangijinku a ya Musa ya kai Musa ya gane annabi Musa tunda ya san shi kamar da yazo a cikin suratul shu'ara alam nurabbika fina walidan wa labista fina umraka min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min kafirin yace alam nurabbika fina walidan ba anan ka taso a cikin mu muka muka tarbiyance kana yaro karami ba wato anan gidan ka girma mu muka tarbiyance ka yanzu kuma daga baya ka zo kana mana irin wannan butulci anan anan kamar yadda qurtubi yake cewa za mu fahimci wata fa'ida shine yayin da aka dora wa wasu mutane aiki su biyu sai suka je wurin wannan aikin ɗaya ya karbi wannan aikin ya zartar ɗaya ko yana tare da shi lokacin da yake aikin to an tashi za a ce duka su suka yi aikin ba za a ce ɗaya ne kawai ya daya bai yi ba tunda dai har suna tare duk da cewa dayan watakila shi ya zartar da duk abin da ake so a zartar shi ya karba yayi amma ɗayan yana tare da shi to aka tashi magana da za a yi cewa duk gaba ɗaya sun yi saboda ai su biyan Allah duk ya rika umartar su izhaba ila fir'auna izhab anta wa akhuka da kai da dan uwanka ku tafi izhaba ila fir'auna fa atiyahu ku same shi ku bi faqula ku fada ku biyu amma karshe annabi Musa dole shi zai ba zai su hada baki ko su ta magana tare ba dole annabi Musa shi yasa shi ma fir'auna ya tashi ya ce ya Musa da ya san shi yake magana haka shi ya mayar masa da da maganar tashi ana yace man rabbukuma ya Musa wane ne kuma ubangijinku anan maimakon yace man rabbi ai shi annabi Musa da ya tashi tashi magana cewa suka inna rasula rabbika mu manzannin ubangijinka ne to ai da sai ya ce to waye kuma ubangiji na amma saboda shedancin fir'auna sai cewa famar kuma ya ƙi yadda har yanzu ubangijin sa ne da da ce waye ubangiji mun manzanni ubangijin ka ne sai ce waye kuma ubangijina? to kada ya faɗa haka kamar ya yadda cewa akwai wani ubangijin kenan ko kuma su sauran fadawansa da ya riga ya ruɗe su idan suka ji ya ce waye kuma ubangijina su ce ah, ashe shi ma bai da tabbas wataƙila akwai wani shine dai bai san shi ba to saboda haka gaba ɗaya ma sai ya dawo da labirin kansa sai mai da lamirin kansu kamar rabu kuma a suratu shu'ara abinda ce kamar rabu al'alami wane ne kuma ubangijin duniyar waye shi wato shi bai san shi ba ya nuna kwata-kwata shi bai san shi ba nan ma famar rabu kuma wane ne ubangijin naku annabi musa alaihissalam sai ya ansa masa ah, da tabbatar masa da cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci komai da komai kuma ya bawa kowa abinda yake bukata rabbuna rabbuna allazi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada ubangijin mu shine wanda ya bawa kowace halitta surar wata ya bawa kowa kowa surar halittarsa kowane abu ya bashi surar halittarsa yayi halitta iri iri kuma kowace halitta yayi ta bisa surar da yake ganin ta dace da wannan halittar ya halicci dan adam bisa surar da ake gani ya halicci dabba a bisa surar da ake gani ya halicci itaciya a surar itaciyarta kuma kowace ya yi ba ta irin shaklin da wato kamannin da za ta yi abinda shine Allah subhanahu abinda shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci ta saboda shi wanda wannan ansa ce da take nuna fir'auna cewa ba shine Allah ba tunda dai shi ya san ba shi ya halittar ba ba shi ba kowa tsarin halittar da yake kai ba haka wannan ansa ce da take bada da take gaya wa dukkan waɗannan da suke kewaye da shi cewa ashe tun da dai wanda ya halitta ya kuma ba wa kowa irin surar halittarsa yadda ta dace da shi shine abin bauta shine ubangiji to ba fir'auna bane kenan saboda haka kaga ansar da fir'auna yake bukata a bashi ta fito sannan kuma a nan sai aka yi amfani da kalmar a'ta al'ita shine ka ba mutum kyauta kamar a yi ishara zuwa cewa halittar da ubangiji ya yi wa dukkan wata halitta ni'ima ce daga gare shi wanda ni'imar na ya kamata a rika tuna dan adam ya rika tuna ta in ya tuna ta zai gane cewa ya bauta wa Allah shi fi komai a rayuwarsa shi yasa ubangiji wata wataala ce ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum ladina min qablikum la'allakum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda shi ya halicce ku ranar halittar nan da ya muku ni'ima ce shi yasa aka yi amfani da kalmar a'ata wato ya bayar kamar yayi kyauta don a nuna wa ɗan adam wannan ni'imar da take ciki kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa wannan halitta ce ta musamman da zai yi kowane abu a bisa kamanninsa a bisa shakilinsa a bisa surarsa ya kuma kowa ya bashi irin abin da yake bukata na, na, na, na, na rayuwa wanda yake daidai da halittarsa zai yi kuma wannan gaba ta dauki wata fassara za Allah zai ata kulla shay'in khalqahu ya zama Allah zai ata kulla shay'in ya zama maf'ulul awwal khalqahu maf'ulul thani zama ya bawa kowane abu surar halittarsa zai kuma iya daukan Allah zai atsa kullu shay'in kullu shay'in ya zama maf'ulul thani khalqahu kuma ya zama maf'ulun awwal ya zama Allah shine wanda ya bawa kowace halitta da ya halitta dukkan komai wato ya bata dukkan bukatunta duk abinda suke bukata a rayuwarsu ya ba su ita ya zama na kulle shay'in a ata khalqahu kulle shay'in ya bawa halittarsa komai wa atakum min kulli ma sa'altumu duk abinda kuka roke shi wanda kuke bukata Allah subhanahu wataala ya baku to wanda yayi wannan shi ya kamata shi kamata a yadda shine ubangiji in kuma an yadda shine ubangiji to shi ya kamata shi kadai a bautawa anan alkul anan abin tana tana daukan ma'anar da malamai suke ta al-istighraq al-urfi wato kowane abu wanda ya kamata wato a baku shi yasa a can suratu ibrahim ta zo da min wa ku min kulli ma sa'altumu ya ba ku daga dukkan abin da ku roƙe shi min din da a nuna maka cewa duk abin da ka roƙe shi wanda ya kamata ya baka shi to ya baka shi kamar tudammir kulli shay'in bi amri rabbiha tana rushe komai da umarnin ubangijinta ma'ana dukkan wani abin da ubangijinta ya umarni ta rushe to tana rushe shi saboda haka alkullu din tana da istigraq amma abin da ake cewa al istigraqul urfi thumma hada sannan ubangiji ya shiryar da shi wato ya shiryar da kowace halitta ga abin da ya dace da ita saboda haka wannan alhidaya ce al'amma hidaya iri biyu ce akwai al-hidayah al-khassa akwai al-hidayah al-amma alhidayatul amma shine dukkan wata halitta da Allah ya yi to ya nuna mata yadda za ta sarrafa rayuwarta Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum ya nuna masa yadda zai sarrafa kansa da haka ya san hannunsa na ya ɗauki abin kama abu ne kafarsa na ta tafiya ce idansa na gani ne Kunnansa na ji ne kuma ya san menene zai yi ya amfane shi ya san me zai cuce shi to wannan hidaya ce amma wacce ta zo a cikin suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada shine wanda ya kaddara komai sannan ya shirya da komai ubangiji subhanahu wataala yayi komai daki daki sannan kuma komai ya shiryar da shi dan ko dabba ce ta samu wannan shirya, haka dabba ta san abincinta in ka aji abincinta tana zuwa za ta ci in ka aji abinda ba abincinta ba ba za ta ci ba kaga ta samu wannan shiriya wacce ubangiji yake magana a kanta wahada hadadin shi ta ce wannan irin wannan shiriyar idan ba ta san wacce take cutar da ita sauraka idan idan idan bera ya gano mage sai gudu waye gaya masa waye koya masa babansa da babansa ne suka koya masa to beran farko zuwa gaya masa ba ba ba ba <laughs> shi ne ya taso kawai ya gan shi yana tsoron ina ya san ma waye baban shi waye baban shi bera yana sanin wani baban shi da baban shi dabbobi suna sanin iyayensu mata amma ba sa sanin iyayensu maza so a dabbobi sun san wannan to haka dukkan wata halitta ubangiji subhanahu wataala ya bata ya shiryar da ita irin wannan shiriya da ake kira al amma al-hidayah khassa shiriya ta musamman ita ce ita kuma a nuna wa mutum hanyar alkhairi da kuma hanyar sharri wannan ta keɓanci waɗanda Allah ya kallafa musu ibada su ne mutum da aljan su ne ita ce wacce Allah ce wa hadainahu najdain inna hadainahu sabila imma shakiran wa ma kafura to wannan hidaya ce khassa hadainahu sabila mun nuna masa hanya wato ga hanyar da zai bi ya samu aljanna ya samu kubuta ya yi kyakkyawar rayuwa ga hanyar da zai bi ya samu wuta ya shiga wuta ko ya haɗu da mummunar rayuwa shine wa hadainahu najidai mun nuna masa hanyoyi guda biyu to ubangiji su yayi wannan a alhidaya da ake da annabi musa alaihissalam ya yi magana anan ita ce hidaya hidaya wacce take al'amma wacce kowace halitta tana cikinta allazi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada ya bawa kowace halitta wato ya bawa kowane abu kamannin halittarsa sannan kuma ya shiryar da wannan halitta ya nuna mata abin da yake mai amfani a cikinta da abin da baya amfani zamakshari a cikin alkashaf yake cewa ka duba irin wannan takaitacciyar ansa wacce za ta gamsa da duwani mai hankali ba wani dogon labari ya ce famar rabu kuma ya musa waye ubangijin naku kuma kai musa ce allazi a'ata kulla shai rabbuna allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan ansa ta isa ta nuna wa fir'auna da shi da fadawansa duka cewa fir'auna ba Allah ba ne. don ya san cikin abin da duk da annabi musa ya ambata na sifar ubangijinsa kuma shi ne ubangijin da ya aiko su ya ce kai ma ubangijin ka ne firawuna ya san baya da ɗaya daga cikin sifofin nan bai yi halitta ba ballantana ya tsara halittar cikin kamanninta da yake so ana ta haifa hayayyafa a cikin a cikin kasar masar shi yake ba da kamannin abin da ake haifa ba ya san ba shi bane su ma fadawan nasa da suke gabansa sun san ba haka bane saboda haka baya da ikon ya ce shi wannan ansar bai gamsu da ita ba ko ya ce a shi ma ai haka yake ba da ikon ya bada wannan wannan ansar sannan sun mahada shi ya shiryar da abinda ya halitta ya nuna masa abin da zai yadda zai rayu yadda zai sarrafa rayuwarsa rauna ya san ya san ba haka yake ba da haka yake da ma sojoji yake da eh, eh, eh, zamaniyawansa yake da masu taimaka masa yake da khadam yake da waye yake da waye inda a ce shi yake sarrafa komai ba zai buƙaci wannan ba sai zama komai shi yake gudanar da yadda yake so amma dole ya bi waɗanda su taimaka masa ɗan ɗan ƙara gaba kaɗan gayyato matsafa zai yi don su tunkari annabi musa alisa kaga shi kansa ba zai iya ba annabi musa ɗin nan ya yi kisan kai ya kashe wani nasa ya kuma gudu kuma ya tsira inda shi yana da komai a hannunsa ai da annabi Musa ba inda zai je akwai wanda zai ce ya kuje wa Allah Allah ba a guje masa amma gashi annabi Musa ya ce rabbi jini eh, min alqawmi zalimin ubangiji ka kubutar da ni daga azzalimai sai gashi wannan ash-shaykhu salih yana cewa najauta min alqawmi zalimin ka kubuta daga zuwa madiyana to to masha Allah to bismillah ga wata zata musulunta ta yi tsaye ta yi tsaye ya sunanki eh to kin zo ne zaki shiga musulunci kin gamsu da musulunci ne za zaki shiga ko wani abu ke so a ciki wani ne ya sa ki eh, ke kike so ki shiga musulunci to zan faɗi abinda duk zan faɗa ki faɗa ki ce ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi to abinda kika ce kin ce na shaida yadda na amince babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kin yarda da wannan sannan kin ce kin yarda kin amince Muhammadu manzon Allah ne ma'ana Allah ya aiko shi da sako daga Allah kin yarda da wannan kin yarda da wannan to ke musulma ce daga yanzu dukkan wani abin da yake an dorawa mace musulma ke ma ya hau kanki duk wani abin da aka hana mace musulma ta aikata ke ma an hana ki sauraka daga yanzu ki je kina son ki canza suna hmm? ko suna ki ke so wani suna ke so eh za ki canza wani suna ki samu wani suna ki sa yadda za a rika gane kin an kira ki a fahimci ke musulma ce yasu da ko safiya to wacce wani suna kike so hmm? kin fi son ki na da eh? sa'adiyya to madalla to shi ke na ki sa'adiyya ah, yanzu za ki je ki yi wanka kuma ki kame bakinki kakki ci komai har sai rana ta faɗi sanda aka sha ruwa ke ma ki sha ruwa tare da musulmi sannan ki zo ki ci gaba da ibada ki je waɗanda suka zo da ke su koya miki yadda ake tsarki da sallah da wanka gaba daya Allah tabbatar da ke akan musulunci a shi suna abinda suna yake akwai ya kamata a fahimci wannan suna idan ba yana ɗauke da ko wata ma'ana mummuna ba in yana dauke da wata ma'ana mummuna kamar an kira ta ba kama abdul masih abdul masih to yana dauke da wata mummunar ma'ana to nan dole a canza shi amma in bai dauke da wata mummunar ma'ana ba dole bane yanzu ta ce ita sarkiyas ɗin take so shi kenan sai kuma ta haka ta ita zamanta ba ba dole sai kun canza mata suna ba wataƙila canza sunan saboda siyasar zamantakewa saboda inda duk ta je ta faɗi sunanta a fahimci ita kai tsaye musulma ce wataƙila wannan zai sa mu ce to yana da kyau ta canza ɗin amma ba wai don ta yi laifi ba in haka ne mu ma muna da sunayenmu na al'ada eh? muna da sunayenmu wanda babu su a cikin laraba amma kuma sunaye ne eh, za wani muhammad zangina ko zangina ko tukur tukur kaga ba ba ba ba ba ba larabe tukur to duk wannan sunayenmu ne dan mutum yana da ba sai ya canza so amma dai wani lokaci saboda siyasar zamantakewa in ana zaune da mutum aka ji sunansa wani daga nan za a yi masa hukunci saboda an saba jin ba a saba jin wannan sunan cikin abin nan ba to sai a ce to ya canza saboda ya saje da yan uwansa uwansa musulmi Allah subhanahu wataala ya sanar da mu yadda wannan muhawara ta kasance tsakanin annabi Musa alaihissalam da fir'auna a cikin suratu shu'ara wanda anan an takaita ta domin a cikin suratu shu'ara Allah ya gaya mana farko fir'auna ya tambaye annabi Musa qala wa ma rabbul waye kuma ubangijin duniyar waye kuma ubangijin halittu qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ce shine ubangijin samai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu in har kuna da yaƙini ya ba shi ansa daga nan fir'auna ya kamata in yana da wani abin da zai kore wannan magana ya kore ta in yana da wani abin da zai yi raddin wannan magana ya raddin da ita amma ya san ba ya san shi ba shi yake ya halicci sama da ƙasa ba ballantana abin da yake tsakanin sama da ƙasa duk ya san ba shi yayi ba saboda haka sai ya bagarar sai ce qala liman hawlahu ala tastami'un ce sai tubi shi abin nan fadawansa ce kuma kwajin mai yake faɗa kun ji abin da yake faɗa annabi Musa sai ya kalle su ce qala rabbukum wa rabbu abaikum al Shi shine ubangijin ku ku din da yake nunawa shine ubangijin ku kuma shine ubangijin iyayen ku na farko anan ma kusa ce ga fir'auna domin fir'auna ta yake shine ubangijin su kuma yana cewa shine ubangijin kowa ma to sai annabi Musa ya kalle su ce rabbukum ba na ba fir'auna ba nawa ubangijin da ya turo ni shine ubangijin ku kuma shine ubangijin iyayen ku fir'auna nan ba bai da wata ansa tunda dai har ya kasa bayar da wato martani akan ta farko to ba zai iya bai da ta biyu ba sai kawai cewa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun kai manzan nan da aka aiko muku yana dan taban hankali kaga so yake mai da abin kawai irin tabar makunya din nan ka nade ta kawai da hauka sai ya mai da abin kuma kamar wani wasa ku shi fa wato yanzu baba ya ce to ku ne ko manzan nan naku wai shi ba shi yana dan taban hankali to me na taban hankali ai sai ka faɗi ya zama mai taɓin hankali annabi musa sai ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma sai ce in kuntum ta'qilun ce ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakanin su in kuna da hankali anan me yake so ce ba ya jefe shi da hauka ba to waye mahaukaci wanda bai yarda Allah shine ubangijinsa ba ce inda kuna da hankali ubangijin da yake ubangijin abin da ke yamma gabas da yamma ma'ana yake ubangijin kowa shi ya kamata ya zama ubangijin ku amma tunda ba ku yadda shine ubangijin ku ba ku da hankali to amma annabi Musa bai fito ya ce muku ba kata bane amma a sa haka take nuna rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum ta'qilun to abinda duk fir'auna zai yi ya kare yayi turarin ya abin nan yayi ya mai da abin wani abin nan kalubale da farko sannan kuma ya dawo ya mai da shi kamar wani barkwanci ko wani wasa to ya ga annabi Musa dai yana ƙara gaba hujjoji na ƙara bayyana to sai ya dawo kurari qala da in takhadta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin ce na rantsi na rantsi lalle idan ka nemi wani abun bauta ka rike wani abun bauta ba ni ba to zan saka cikin yan kurkuku zan saka a kurkuku suka ce cikin barazanarsa bayan rantsuwa la'init ta kasta ilahan gairi naka sai ce min masjuni don ya nuna wa musa alaihissalam cewa ya faɗaure mutane da yawa suna can a kulle kai ma fa can zan kai ka tunda ka san a ce akwai wanda ake yi wa azaba an san da labarin suna cikin wani hali a ce kai ma za a kai ka can ya fi a ce a za a yi maka azaba ka san wace iri ba ce to za ka sai ya fara nuna musu cewa shi fa ya fa saba kulle mutane da haka abu ne karamin aikin sa ne ya kulle shi da idan ta khasta ilahan ghairi la na kabilar masjudin to anan ne annabi Musa alaihi salam ya ce qala awalau ka bi shay'in mubin ko na zo maka da wani abu wani wani bayyanannen abu da zai tabbatar maka da ni manzo ne wanda yana nuna cewa ba a karan farko annabi Musa nuna masa aya ba ya dai gaya masa kaji ina ka bi ayatin min rabbik mun zo maka da wata alama hujja mu'jiza daga ubangijinka kuma a shirye muke mu nuna maka ita to amma annabi Musa alaihi salam bai farat ya nuna masa ba yana jiran sai ya nema qala fa'ti biha in kunta min as-sadiqin to anan ne ce to kawo kawo in kana da gaskiya kawo hujjar taka al araf qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin in har ka zo da wata hujja to ka kawo in har gaskiya kake faɗa to shine Allah ya ce fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nazirin sai ya jefar da sandarsa sai kawai ta zama sauban wani wani kumurcin miciji wanda yake gawurtacce a fili gashi shi suna gani sannan ya sanya hannunsa a kuɓinsa sai ga shi ya fito bari kal yana haske kowa ya kowa da kowa yana gani wasu daga cikin malaman tafsiri sukan ce a karan farko ayar hannu ya nuna masa bai nuna masa ayar sanda ba sai lokacin da aka yi gangami to amma waɗannan ayoyin suna nuna ba haka ba da ita ayar cikin suratul a'raf fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin da kuma wannan ayar cikin suratul shu'ara suna ma nuna cewa sandar ma ya fara nuna masa tunda ai kalubalanta sai in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in ka zo da wata ayar kawo saboda ya kalubalance shi to Allah ya ga mana me yayi fa alqa asahu kaga a ce bai nuna sandar ba sai a lokacin abin nan to ai a nan ne ma har fir'auna ya fahimci cewa to ai wannan eh, fir'auna ya da'awar cewa to ai wannan abin da ya zo da shi sihiri ne saboda haka ya nemi cewa a je a kawo masu matsafa domin su kure annabi musa alaihissalam to shine annabi musa anan ya kawo wannan ƙarshe anan kissa tana nuna mana a nan cikin suratu taha kamar da zamu gani a ayoyin gobe tana nuna cewa fir'auna ya bi wata hanya ita ma ta bagarar da zancen domin ya shiga yana sa to ka ba mu labarin al'ummomin da suka gabata wato anan so yake annabi Musa ya shiga wani bayanai ya ce kaza ya ce kaza shi kuma ya karyata shi to ya samu wata gaba to za mu je yadda suka kare da annabi Musa alaihi salam a gobe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh